ashe sai da gaba Ja gaba shine gaba, da Allah mu ne gaba ja gaba shine gaba, bola ahmad tunum ja gaba shine gaba, ja gaban ja gaban ja gaba shine gaba,
ashwaju ja gaba shine gaba,
tunumbu ja gaba shine gaba, alhaji ahmad tunum ja gaba shine gaba, apc ja gaba shine ina gaba, taya mu da murna dare ja gaba shine gaba, jam'iyyar adarba ta jiri ja gaba shine sai gaba, tunumbu a kauye gari ja gaba shine gaba, ja gaba ja gaba ja gaba shine yanzu gaba, masu lema ba sa gari ja gaba shine gaba, masu kwando za su yi bari ja gaba shine gaba, yan na can haka shegen gari ja gaba shine gaba.
kulai kullum kula
Ja gaba shi ne gaba, sai nan gaba ja gaba shi ne gaba,
a shiwaju ja gaba shi ne kasar gaba, mu ta tsayi nofar gaba ja gaba shi ne gaba, tinubu ne jagoran gaba ja gaba shi ne gaba, buhari da ba ta gaba ja gaba shi ne shi gaba, ko ta gaba sai gaba ja gaba shi ne gaba, dalike da bana nofar gaba ja gaba shi ne gaba, dan siyasa shine gaba ja gaba shi ne gaba, apc ja gaba shi ne gaba, pdp ta wunsila ja gaba shi ne gaba, masu kwando ba sa kula ja gaba shi ne gaba, yan bakin ciki jarin jila ja gaba shi ne gaba, no walwala ja gaba shi ne Gwamna gaba, masari ya ce in faɗa ja gaba shi ne gaba.
tabbatar muku mai gwangyada Ja gaba shi ne gaba, da lata amana guda ja gaba shi ne gaba, da gaba shi ne ai ja gaba shi ne gaba, shugaban kasa ta amana faɗa ja gaba shi ne Buhari gaba, shugaba na kasa na faɗa ja gaba shi ne gaba, shugaban fati na faɗa ja gaba shi ne gaba, Abdullahi Adamu ba na faɗa ja gaba shi har ne da san gaba, oli na Legas ashe ja gaba shi ne gaba, gwamna bayan mi na faɗa ja gaba shi ne da gaba, nawa badar gwamna hada ja gaba shi ne da gaba, gwamna ganduje irin gyada ja gaba shi ne da yan gaba, rufaya a layin bila ja gaba shi ne har da gaba, profesa zulumin gida ja gaba shi ne gaba, gwamba inuwa ma na fada ja gaba shi ne da gaba, matawalla muradin guda ja gaba shi ne gaba.
da ba a gudu ga mai mala Ja gaba shi ne gaba, eh sulama na fada ja gaba shi ne gaba, sai mallalan na fada ja gaba shi ne gaba, abdulaziz yari na fada ja gaba shi ne da tashin gaba, shatima a layi guda ja gaba shi ne gaba, abdullahi tibar zaina a fada ja gaba shi da ɗan ne riba gaba, daga nuhunan na fada.
ja gaba shi ne Ibrahim gaba, masari bayani guda, ja gaba shi ne da gaba, akwai fatin wamban faskari, ja gaba shi ne Hamza gaba, ɗan Sulaimani yana fada.
ja gaba shi ne gaba, Lado Sulaja na fada, ja gaba shi ne gaba, mai tiraka ma na fada.
ja gaba shi ne Tare gaba, ɗan sakin shi ma ya fada.
ja gaba shi Na ne masari ba gaba, ka yin barci man gyaɗa.
ja Aya.
gaba shi ne gaba, Daga bashi ne gaba. Ai, Daga bashi ne gaba.
mai haƙuri mai rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Ja gaba shi ne gaba, Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar Na fita.
ce da gaba kai ne gaba. Ga haƙuri ga rabo. PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Eh, Ja gaba shi ne gaba, Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Ta almaliku zuri jala'adu mai duka kai ne da mu.
Ja gaba shi ne gaba, mai duka sarkin sama wanda ya yi da mu.
mai haƙuri mai rabo.
Ga Allah dan mazu mazu za mu imu ne imu.
Ja gaba shi ne gaba, Ka taimaki bayan ka jallasa ma hanyar fita.
ja gaba shi ne gaba, Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Da an tantance tunan biya ci wasu suna kwafa.
Ja gaba shi ne gaba, PDP firgicin ku sai da gwado kan rufa.
mai haƙuri mai rabo.
Da na adawa ka hankure maza zo kamar wasu ba sa gari.
Jaba shi ne gaba, Da an raba rana dare idanun mu kuri kuri.
mai haƙuri mai rabo.
Kallon kallo na nesa na kusa taku ɗari.
Jaba shi ne gaba, Da gaba Allah ya bai waje na fushi tabbata.
jaba shi ne gaba.
Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Gwamnoni sun yi nasa an rasa layi guda.
Jaba shi ne gaba, Siyamomin sun yi nasa an rasa layi guda.
mai haƙuri mai rabo.
Da Allah shi ne ya bai wa da gaba zo jaddada.
Jaba shi ne gaba, Rabo na gun mai rabo da gaske taho gaskata.
jaba shi ne gaba.
Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Yau da ligar ne suka yi rawa ta gani in faɗa.
Jaba shi ne gaba, Muna daɗa gaishe ku dan ligar duka jimla guda.
mai haƙuri mai rabo.
Ku kun kai ƙoƙari kuka yi mana shugar gyaɗa.
Jaba shi ne gaba.
Mai ko zai samu kar ku damu tufafin fita.
Ja gaba shi ne gaba, Na gode.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Shugaban jam'iyyar mu zan yaba shi ku amsa mu ji.
Ja gaba shi ne gaba, Yala siyasa ga ɗan siyasa tun kankaji.
mai hakuri mai rabo.
Alhaji Abdalla da ga Adamu karkar gaji.
Ja gaba shi ne gaba, Aiki ya samu tun da gashi kasa na kwata.
ja gaba shi ne gaba.
Ga haƙuri ga Adamu.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Ga janaral nan ubanmu baba shakikin uba.
Ja gaba shi ne gaba, Baba Buharin kasar mu tsara kirari gaba.
mai hakuri mai rabo.
Baba ya ba baba baba ta gaba kuma ya yi Ja gaba.
gaba shi ne gaba, Tinubu magajin Buhari ga mu da hanyar fita.
ja gaba shi ne gaba.
Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Kai kowa naka ne Tinubu aƙidar ka ne.
Ja gaba shi ne gaba, Duk wani ɗan jam'iyya na gaske amanar ka ne.
mai haƙuri mai rabo.
Dan kai hannunka ne a buɗe kirarin ka ne.
Ja gaba shi ne Ka gaba, ba su ka ƙara ka ƙara ba su mutunci fita.
ja gaba shi ne gaba.
Ah, good.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Garara dan ka hotuna ta kirarin gwani.
Ja gaba shi ne gaba, Baba Bola Ahmad Tinubu na ta misali da ni.
mai haƙuri mai rabo.
Gaba na dan jam'iyyar mu shi yayi nasara tuni.
Ja gaba shi ne gaba, Jagaba shi ne gaba, tsodar layin fita.
ja gaba shi ne gaba.
Ah, good.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Yanzu kun ya baurin ta kanta zai kare tsokaci.
Ja gaba shi ne gaba, Duk gaggawar ka ka bari a hakokan kaci.
mai haƙuri mai rabo.
Bola Ahmad Tinubu ya zarce matsoraci.
Ja gaba shi ne gaba.
Da gaba dai, da gaba dai, da gaba hanyar fita.
Ja gaba shi ne gaba, Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
APC ta rabauta an guduma na fada.
Ja gaba shi ne gaba, Kwaya ake nuna zahirin a ciri bargada.
mai haƙuri mai rabo.
Dan kuwa kaliya fure take ita ba ta daɗa.
Ja gaba shi ne gaba, Sai a suwaju kasar mu ga guzuri tallata.
ja gaba shi ne gaba.
Na gode.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Da gaba ya firgita su ga balami na zuwa.
Ja gaba shi ne gaba, In dai jirgi kuke nufin kubu baya nawa.
mai haƙuri mai rabo.
Ka ta amanar masari tamkar su kani da Ja wa.
gaba shi ne gaba, Dole na je gun masari kan ka ji wa tabbata.
ja gaba shi ne gaba.
Ga haƙuri ga rabo.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Bola Ahmad tunan bishi ya tuno fargaba.
Ja gaba shi ne gaba, Yan PDP ashe kuna ruwa ta bikin uba.
mai haƙuri mai rabo.
Ta da kwaɓe wa ayarin ku ku ƙara Ja gaba.
gaba shi ne gaba, Da gaba shi za ya zo ya karɓi ƙasa min kita.
ja gaba shi ne gaba.
Na gode.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita.
Gadan latan kasan da za mu yi arba da shi.
Ja gaba shi ne gaba, A shi a gurin sai da mu Allah ɗaya san baya shi.
mai hakuri mai rabo Sai Abdullahi gwarza zan yi misali da shi.
ya gaba shi ne gaba ATM gwarza na taya ka da murnar fita.
ya gaba shi ne gaba Na gode.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita Sanin huri ba da bashi mana gorin gari.
ya gaba shi ne gaba Idan mun je yola za mu sassaƙi gefen sari.
mai hakuri mai Ga rabo Habu Ibrahim ku gangaro tsoho na gari.
ya gaba shi ne gaba Kuma ga Ibrahim masari mai kau da magulmata.
ya gaba shi ne gaba Na gode.
PDP firgicin ku ba ku da hanyar fita
Sai a so a duba ba.
Allah ji gangan gangan Can ba ni PDP ba za ki yi tasiri ba.
sai a zuwa juba ba Da alaji kai yan gangan.
Yan wani PDP ba za ki tasiri Na ce ba.
sai a so a duba ba. Alaji kai yan gangan. Can ba ni PDP ba za ki yi tasiri ba.
Me sai a suwa duba ba.
Na gode.
Yan wani PDP ba za ki tasiri da suka ba.
tara kudin mota sai tula ya fanso keke Sai a suwa duba ba.
suna zaton ya bi hanya tula yake to yanke Allah ji gangan gangan.
zan yi shiru da bayanin nan gaba zan yi aiki Sai a suwa duba ba.
domin ko kudin gwanda ba za su sau tsada ba Sai a suwa duba ba.
da gaba babbar gayya Yan wani PDP ba za ki tasiri ta ba.
ta rikita ta rikita ta rikici ya auku Sai a suwa duba wani ba.
ba ku ji tarihin talo da kudi ya wanku Allah ji gangan Kuli gangan.
kar ku faɗa dan na faɗa ba na cikin shirgin ku.
Sai a suwa duba ba.
Sannan faɗi tarihi ba dan na yi tambihi ba.
Sai a suwa juba ba, Da alaji kan yan gangan.
yan wani PDP ba za ki tasiri ba.
In ba ka son kuka kar ka bugar kar yara.
Sai a suwa juba ba, Idan son ma ya yi jini dole a yasar shara.
Allah ji gangan gangan.
Idan aka bai wata kirki za ku ga an gyara.
Sai a suwa juba ba, Sai a suwa shi bai saba rawar yankin sai a a'a.
suwa juba ba, Da alaji kan yan gangan.
yan wani PDP ba za ki tasiri ba.
sai a suwaju Ahmad Bola ɗan kishi ne Sai a suwa juba ba, ko a cikin dagatawan Ahmad jagora ne.
Allah ji gangan gangan.
Yanzu ko shi ya ci zaɓe duka ƙasa shaida ne.
Sai a suwa juba ba, Sai a suwaju a suwaju a suwaju baba.
sai a suwa Na juba ba.
gode, na gode.
Yan wani PDP ba za ki tasiri ba, Duk wani ɗan PDP yanzu da ka ce kurket.
sai a suwa juma ba.
Sai ka ga yaro da ya san asuwaju ne kat.
Allah ji gangan gangan, Duk wata igiya ta zato yanzu fa ta yanke kat.
sai a suwa juma ba.
ta lego ta koma tur da gidan yan zamba Sai a suwa juma da ba.
alaji kan yan gangan Yan wani PDP ba za ki tasiri ba, kin bani pdp domin asuwa juna nan sai a suwa juma ba.
shi ya ci zaɓe daga yan lema kun tafi kenan Allah ji gangan gangan, za a yi babban zaɓe za ku tuno wakan nan sai a suwa juma ba.
sai bola dan ahmad ban ki farin layi ba Sai a suwa juma ba.
alaji kan yan gangan Yan wani PDP ba za ki tasiri ba ba.
za ku yi kuka da idanunku da gerin malfa Sai a suwa juba ba.
za ku ware ko da gudu ko kuma da fadafa.
Allah ji gangan gangan.
Ko ku ku kyale lemar ta ku ku dawo rumfa.
Sai a suwa juba ba.
Dan shi a suwaju ko a nashi ba zai ware ba.
Sai a suwa juba ba.
Da ƙasa ta gyaru Yan wani PDP ba za ki tasiri ba.
ga wasu sun dau kwandon gwadiru a yado kai.
Sai a suwa juba ba.
Gashi ana zuba ra'ana kaga akwai ciwon kai.
Allah ji gangan gangan.
Masu dakon kwandon ga na tsula yana ci musu kai.
Sai a suwa juba ba.
Ko ku zubar ko ku aje mangwaro ba doya ba.
Sai a suwa juba ba. Yan wani PDP ba za ki tasiri Ki ba.
ce kin bani PDP kar ma a yi dogon zance. a wahala tun farko aya ce.
Allah ji gangan gangan Dan ku abin da yake faruwa kamar shuka ce.
sai a so a duba ba Ako kuka jawo mana kun ba ta ƙasa yan zamba.
sai a so a duba ba
Yan gangan.
yan bana PDP ba za ki tasiri ba Sanadin illar da kuka yi wa ƙasar nan tun bara.
sai a so a duba ba Shi muka zo da ƙoƙarin da muga mun gyaggyara.
Allah ji gangan gangan Allah ya yi zafi dibi kun yi wa ƙasa ta sai kwara.
a so a duba ba Zo a so a zo gyaggyara mu ga daidai baba.
sai a so a duba ba
A gode.
yan bana PDP ba za ki tasiri ba Shi a so a tun birni namu na 'yan ƙauye ne.
sai a so a duba ba Kai da ganin Ahmadu ai za ka gajan zaki ne.
Allah ji gangan gangan Kusan da ya zam gwamnan Legas a ta nan hujja ne.
sai a so a duba ba Sai ya taba nan ya taba nan a yi gyara babba.
sai a so a duba ba A
Yan gode.
wani PDP ba za ki tasiri ba.
Ya yi sanata ya yi gwamna ba shi halin rainawa.
Sai a suwa duba ba.
Ɗan kasuwa mai kwazo masu saye da sayarwa.
Allah ji kankan gangan.
Koyon ilimin boko ya san harban tura.
Sai a suwa duba ba.
Alhaji Bola Ahmad na mutunan baba.
Sai a suwa duba Na ba.
gode.
Yan wani PDP ba za ki tasiri ba.
Ko kwadara za a yi aifin da uwa tilal ne.
Sai a suwa duba ba.
Ya yi wa kowa rana yan a cikin fati ne.
Allah ji kankan gangan.
Tun da aka yi APC da gaba da kora ne.
Sai a suwa duba ba.
A masu musawa ku bari yin ba ku san wannan ba.
Sai a suwa duba ba.
Alhaji kan yan gangan.
Yan wani PDP ba za ki tasiri ba.
Mu gaida Habu Ibrahim kun ji fada cijan mu.
sai a suwa duba ba Amma ba habu ba ba habu kashe kudin aikin mu.
Allah ji kankan Ko gangan dole na sa kashin mu na shaɗi mafura ta damu.
sai a suwa duba Ko ba sai a so a duku kashin ɗan kwatakin ne babba.
sai a suwa Na duba ba gode. Yau.
yan wani PDP ba za ki tasiri ba Ga Ibrahim Masari a cikin tawagar mu.
sai a suwa duba ba Idan Ibrahim ya taho to ku taho ta samu.
Allah ji kankan gangan Zan saka lado salaja dan ko yana kishin mu.
sai a suwa duba ba Ga shugaba na matasa nan na tunan gobe ba.
sai a suwa duba ba Allah ji ganyen gangan.
yan wani PDP ba za ki tasiri ba To mu kira Hamza dan faskara alkhairi ne.
sai a suwa duba ba Kwamitina na muhallin yanka sanan dukwanni.
Allah ji kankan gangan Injini amin tari shi kwarfin daki ne.
sai a suwa duba Mu ba tari sagir na masari wanda ba zai bauɗe ba.
sai a suwa duba ba Ah, Modi.
yan wani PDP ba za ki tasiri ba Ga bala habu waraka ne cigarin babbar gayya.
sai a suwa duba ba Ga cigarin Musa wakan ayya an koya.
Allah ji kankan gangan Har da hayya na habu Ibrahim ya hayya.
sai a suwa duba ba Tunan habu Ibrahim dole ba zan ware ba.
sai a suwa duba ba Alaje kan yan gangan.
yan wani PDP ba za ki tasiri ba Ga abubakar kare ashe gumba nake legawa.
sai a suwa duba ba Tuɓar su taudin inuwa na mu mazan kamawa.
Allah ji kankan kai gangan har da sifika na Kano cidari shi mana sai a suwa duba ba dan cidari ma jigo ne baya halin raina sai a suwa duba na ba gode
Yan wani PDP ba za ki tasiri kai ba, abu da na gwada zaina nan shi mutumin kirki ne sai a suwa duba ba.
ko a gidan asuwa a juba abu musu jigo ne Allah ji gangan gangan, duwari ba da yana nan ko a yi lissafin ne sai a suwa duba ba.
idan na gara lissafi wala ba zai gane ba Sai a suwa duba ba.
Ah, Odi.
Yan wani PDP ba za ki tasiri ba, Sai Abdulaziz na kula masu tirakar alijan.
sai a suwa duba ba.
Ga mai tiraka aka tuna gari ka mutan jan jan jan.
Allah ji gangan gangan, Za na kira zanna ba sa kauce ba sai a suwa baba alaji kan yan gangan yan bani pdp ba za ki tasiri ba
ashe La- sai ja gaba ja gaba shine mu gaba gode Allah mu ne gaba